A masallacin El Kaddafi ne shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Bazum da membobin gwamnatin fara minista Uhumudu Muhammadu da shi kansa fara ministan da shugaban majalisar dokoki ta ƙasa Umar da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da manyan kusoshin gwamnatin ƙasar da jikadodin kasashen musulmi a jamhuriyar Nijar suka halarci sallar layi da alfitiri ta karshen azumin Ramadan ta wannan shekara ta 2021 kamin hukumomin da jikadodin kasashen musulmi da aka gargada da kar je masallaci da yara kankana suka runtuma a fadar shugaban kasar domin masa barka da sallar karshen azumin ramadan tare da kiyaye matakan kariya na cutar coronavirus a garin birnin kwanne dimbin musulmi ne suka halarci wannan sallar idin kamar haka daga bisani magabatan sun ɗauki magana domin yin kira ga jama'a da su ci gaba da yan addu'o'i domin Allah ya yayi wa mu musibar tsaro kamar yadda Alhaji Ibrahim Abbalele shugaban gundumar birnin Kwanni yayi yi bayani jim kaɗan bayan liman ya gama huɗuba da addu'o'i. Kasar na an ba dan ana roƙon Allah ba da ba a san ba inda ake a yanzu. Muna wa malamai godiya, muna wa duka jami'an tsaron godiya muna wa duka al'ummar ƙwararru godiya muna wa sarakan gargajiya godiya saboda su suka tsara wannan abubuwan da ya sa hankali ya kwanta lalle a nan ƙwararru muna bakin boda kamar yadda ake faɗi an da ake tarzoma kowane lokaci to ciki ikon allah an yi ɗan abin da aka yi amma yanzu dai lafiya ta sabka alhamdulillahi amma duk da wannan a sake tsaro a sake shirin saboda eh, lokacin ne ya zo haka nan muna makwabtaka da manyan yan uwanmu na kusa suna cikin matsala kuma ta shahe mu kuma duk duniya ne ma haka ne ba nan ba najeriya kadai muna fatan allah ya sauke mana wannan masihu da ta wannan kidnapping da kuma wannan yan boko haram da sauran yan jihadist wanda suke zama da sunan addini suna ɗauke mutane a masallaci suna kashe mutane a masallaci Allah ya ɗora mu kansu. Su ma jama'a da dama da suka halarci wannan sallar sun yi furci game da ƙarshen azumin na wannan shekara ta bana kamar haka. Suna na Muhammadu sallaka alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah Allah kuma shi mai tamuna da mu da shugaban mu da malaman mu kuma Allah ba mu zama lafiya Allah ba mu albarka. Suna na Muhammadu Murtala wanda aka sani da suna Malam Dan Baba. An yi sallah cikin yanayi na godiyar Allah sallah cikin kwanciyar hankali sallah cikin al'amurra na gudana arzuka daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan abubuwan da zan cewa ya faru gare mu saboda tsarin ubangiji ta'ala da bashi sakewa kowane lokaci ana samun wasu bayu na Allah su hada cikin yanayi irin wanda za a cewa alhamdulillahi wasu su hada cikin yanayi kuma irin wanda za su cewa Allah ta'ala shi kawo musu sauki wannan abubuwa da suke faruwa suna faruwa daga yanayin rayukanmu muna roƙo ga al'umma ƙarƙashin haɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce muna inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mutane Allah bai sake musu ni'ima da kwanciyar hankali da ya ba su sai in su sun ka sake makawunansu Bashir Asudana. To Bashir gashi mun ga kato bisa jaki nan wurin sallah muna ya musan ya ka gudanar da sallah. To ya yi sallah dai Allah ubangiji ya gwada mana sallah lokaci yi Allah bai mata mana kuma Allah ubangiji karba mata mana wata mu zaka kuma da jakkan mu yi sallah. A wurin sallar dai yan Najeriya da dama ne da ke zamne a wannan iyakar da ta hada birnin Kwane da Illela lokal gamman suka tsallako domin sallar Idin tare da 'ya'yan jamhuriyar Nijar kasancewa a tarayyar Najeriya ba a ga jinjirin watan Shawwal ba a daren jiya kuma sai gobe alhamis ne za su yi sallar ƙarshen azumin ramadan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar